sai an so shi an ambace shi sai an bi shi an kwaikwaye shi sannan za a samu sai ka tsaya kauce wajibinta daɗi komi ya sai ta min jagora gun ka sarauta illahi azim ku na zaba soyayyar ka zinariya ce